العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديار وتن جماد الأولى hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mun domin ci gaba da darasinmu a cikin wannan littafi ash'ilatun qadat shabab ash ila al-haq na babban malami a sheikh Sulaiman bin Salih al-Kharashi hafizahullah ta'ala kuma muna fatan insha Allah ta'ala yau za mu karkar karatun wannan littafi domin mas'alolin da suke gabanmu mu su wuce mas'aloli guda biyar zuwa shida ba za mu tashi mas'ala ta ɗari da tamanin da biyar kuma littafin ya kunshi mas'aloli ɗari da tamanin da tara sau da haka za mu tashi a kan mas'ala ta ɗari da tamanin da biyar mas'ala ta ɗari da tamanin da hudu malam ya tambaya a kan mutu'a auren mutu'a wanda mun yi bayani a kansa wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da a yau kan shi'a suke amfani da shi wajen ribatan matasa matasa wanda imaninsu ya kasance mai rauni ana su da wannan auren mutu'a wato aure zuwa wani lokaci mutum zai iya auren mace kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku ko shekara ko watanni shi kenan sai ya gaba ya tafi ya kyale ta duk kuma abin da ya biyo baya ba ruwansa in ta ɗau ciki ba ruwan shi in ta haihu ba ruwan shi to suna nan suna yin wannan abu kuma yanzu sun kai ma matsayin suna yi ba su jin tsoro ba su ɓoyewa da wasu daga cikinsu suna musawa su ce ba sa yi duk da har yanzu akwai masu musawa amma kuma dama abu ne da yake cikin addininsu to za mu tashi mas'ala ta 185 malam ya ce ya ƙulu shi'atu innal a'immata ya'lamuna ma kana wa ma yakunu wa annahu la yakhfa alaihim shay'un ya sa muku alif da lam larabcin bai kamata ya zama akwai ashay'u ba bale ya ce ya ƙulu shi'a a cikin addinin shi'a suna cewa wannan aƙida ce tabbatacciya a wajen su. daga cikin falaloli da darajoji da a'immansu suke da su to daga ciki akwai anna al'a'immata ya'lamuna ma kana cewa a'imman nan guda goma sha biyu sun san abin da ya riga ya gabata a baya gaibu kenan wa ma ya sannan sun san abin da zai kasance nan gaba dama gaibu kala biyu ne akwai akwai akwai akwai akwai al mustaqbal abin da ya gabata wanda idan ba Allah ta'ala bane ya sanar da wani ya masa wahayi ya ba da labari a cikin littafan da ya saukar ba wanda zai san waɗannan abubuwa kamar misalin bad'ul khalq fara halitta fara halitta idan ba nassi kake da shi ba ba za ka ce ga abin da Allah ya fara halitta ba nafsin nan kuma ya zama ingantacce to kaga wannan gaibo ne amma idan Allah ta'ala ya ma wani annabinsa wahayi to wannan abin ya tashi daga gaibu ya zama nubuwa ya zama annabta to da 'yan shi'a suna cewa a immansu sun san makana abin da ya riga ya gabata na alghaibul mazi gaibun da ya gabata wa ma ya kunu sannan kuma sun san abin da zai kasance nan gaba abin da zai faru nan gaba sun sani da su ce wannan a immansu sun san abin da ya riga ya gabata sannan kuma sun san abin da zai zo nan gaba wa annahu la yakhfa alaihim shay'un cewa babu wani abin da ke fakuwa a gare su komai sun sani komai sun sani Sai sayyidina ali ya san gaibu ya san abin da ya gabata ya san abin da za a yi nan gaba haka shi ma alhassan haka al haka ali zainul abidin haka haka haka haka kai zuwa ga mahadi na goma sha biyu dukkaninsu sun san makana sannan kuma sun san ma ya kunu ma abin da ya riga ya gabata ma ya kunu kuma abin da zai zama nan gaba duk wai sun sani wa inna ali ibn abi talib babu ilmi kuma suka ce sayyidina ali radiyallahu ta'ala anu shine kofar ilimi akan wannan haske da suka kirkira hadisin ƙarya hadisin da suka kirkira shine suka ce wai annabi sallama ya ce ana madinatul ilmi wa aliyun babuha suka ce manzo Allah sallama ya ce wai ni ni garin ilimi birnin ilimi shi kuma sayyidina ali shine kofar wala tudkhalu almadinatu illa min badiha ba a shiga birni sai ta kofa aiko a wannan hadisi ne da yan shi'a suka kirkira ana madinatu ilmi wa aliyun babuha ni manzal sama ya ce wai shine birnin ilimi shi kuma sayyidina ali shine kofa sannan ba a shiga birni ce ta kofa duk waɗannan sun yi waɗannan maganganun a matsayin faɗin falalolin a su ta ce ma ne ce fa kaifa yajhalu aliyun hukman madi to idan sayyidina ali ya san abin da ya gabata da abin da zai zo nan gaba to ya aka sayyidina ali bai san hukuncin maziyi ba ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمه الأحكام المتعلقة بذلك يا أيكا من ذا الله سلم domin manzon sama ya sanar da shi hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da maziyi riwayoyi da yawa a cikin littafan hadisi sun tabbata sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu da kansa ya ruwaito hadisi ya ruwaito yake faɗa ke cewa kuntu rajulan mazza'an كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل فرجه ويتوضأ أو رواية يتوضأ ويذبح فرجه سيدنا علي كنت رجلا مزاء لنا كسن شيء متن من يوم fitar da fitar da maziyi yawan fitar da maziyi yana nuna ƙarfin sha'awa ƙarfin sha'awa ga namiji ba aibi ba ne ba aibi ba ne domin wanda bai da sha'awa a cikin maza yana da matsala to ƙarfin sha'awa ba aibi ba ne ana ɗaukar shi ma daga cin cikan rujula cikan mazantakan mutum mutum ya zama yana da sha'awa to abin da ke jawo yawan fitar da maziyi shine ƙarfin sha'awa to sai na ali yake cewa kuntu rajulan mazza'an ni na kasance mutum mai yawan fitar da mazi amma fastahyaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ji kunyar in tambayi ma'aiki alaihi salam li makan ibnatihi minni saboda matsayin yarsa a wajena kaga shirkin sai akwai kunya sai dina ali je yana mu manzala sama irin wannan tambaya in wannan kunyar ba laifi bace a musulunci to amma sai ya zo na da jahilcin sa a'a فأمرت المقداد بن الأسود فسأله sai na umarci abokina al-miqdad ibn al-aswad abokin sayyidina ali kuma yan shi'a a wajen su al-miqdad ibn al-aswad yana cikin sahabban da basu kafarta ba waɗannan guda ukun ko guda bakwai da suke lissafawa cewa ba su kafarta ba ba su yarda ba kamar yadda suke ambatawa to akwai al-miqdad ibn al-aswad a ciki to sai sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya umarci al-miqdad ibn al-aswad ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi sai ya je tambayi manzo Allah sallallahu alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗan masa hukunci ya ce yarsiru farjahu wa yatawadda duk wanda ya fitar da mazi to ya wanke al'aurarsa ya canza alwala kaga mutumin da aka ce ya san gaibu ya san abin da ya gabata ya san abin da za a yi nan gaba amma a ce bai san hukuncin maziyi ba to ya haka kaga wannan tambaya ce duk da da shi a su maziyi a wajen su ba na jisa ba ne sai daga wannan hadisin ma sun karyata shi a wajen su don mutum ya fitar da maziyi ba komai bane lullashi tana nan to ka gani wannan sadaka mutumin da za a ce ya san gaibu ya san abin da ya gabata ya san abin da za a yi nan gaba yau za a ce kuma bai san hukuncin maziyi ba har ma ya umarci wani ya je ya tambaye shi shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya ta zo da shi a TV. domin al-Imam al-Bukhari a cikin Sahih al-Bukhari ya kawo wannan hadisin a babubuka da yawa hadisin hukuncin maziyi kuma tambayar sayyidina Ali to a ɗaya daga cikin riwayoyin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kunta tas'alu anil madhi kai ne kake tambaya game da mazi al-miqdad ibn al-aswad ya tambaya amma manzon sama sai ya nuna sayyidina ali kaga Allah ya sanar da shi kenan shi sayyidina ali kaga mai hukuncin mazi ba radiyallahu anhu ya umarci al-miqdad ibn al-aswad saboda yana jin kunyar ma'aiki alayhi salam shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi annabi ne Allah na masa wahayi shi kenan sai ya ce ai sai dina ali ne mai tambaya kaga bambanci ko to wannan mas'ala ce mutumin da ya san gaibu ya san abin da ya gabata da abin da za a yi nan gaba to ya za a ce kuma bai zo hukuncin maziyi ba kaga ashe bai san abin da ya gabata ba amsa kenan kuma bai san abin da za a yi nan gaba ba Allah madaukakin sarki kawai ya sani sai idan ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam mas'ala ta 186 innal jarimata allati iqtarafaha as-sahabatu lallai laifin da sahabbai suka yi inda shi'ati a wajen yan shi'a dalilan da yasa ko babban dalilin da yasa yan shi'a suke kin sahabban manzo Allah kamar yadda suke cewa yanhirafuhum an wilayati aliyin radiyallahu ta'ala anhu suka yi suka da shugabancin sayyidina ali suka ce wannan shine laifin da sahabbai suka yi sun karkace sun ki bin daidai sun ki ma ali radiyallahu ta'ala anhu mubaya'a kama kamar yadda suke riyawa ɗan shi'a suna cewa sahabban manzon sama babban laifinsu shine sun ki yadda da shugabancin sayyidina ali alhali sayyidina ali nan Allah ta'ala ya tabbatar da cewa shine shugaba a cikin attaura kamar yadda muka karanta a baya haka suke cewa ya tabbatar a cikin injila ya tabbatar a cikin azzabur ya tabbatar a cikin sofi ibrahim wa musa da an faɗi sayyidina ali babu wani annabin da ya zo face sai ya bishara cewa sai na ali shi zai zama khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama in ji yan shi'a to amma sahabban manzon sama da suka zo sai suka ki yadda suka kizartar da wannan hukuncin na Allah to a wajen su wai wannan shine laifin sahabbai wa adamu taslimi lahu bil khilafa kuma sun kimi masa khalifanci fatasarrufuhum hada a wajen yan shi'a irin wannan aikin da sahabbai suka yi tun da sun ki da sai da na ali ya zama khalifa na farko to asqata adalatahum inda shi'a wannan ya sa sahabbai sun zama ba adilai ba sun zama ba mutanen kirki ba duk sun zama mutanen banza haka suke cewa <laughs> a wajen su sabon manzon sama sun da yadda da sayyidina ali ya zama khalifa alhali kuma Allah ya nassanta cewa na Ali ne khalifa so daga wannan ya sa su sun zama mutanen banza kai ba ma mutanen banza ba domin adala in ka ce mu mutum adala mun yi bayani ran nan ita sifa ta adala ita sifa ta adala wani katon gida ne a cikinta akwai ɗakuna idan ka ce al'adala da ake nema ga mutum to sifa ta farko a cikin sufofin al'adala al'islam ba a kiran mutum adil Al'adul sai idan ya zama musulmi shagalin farko ke shi yasa kake gani idan ana bayani akan siffofin shugaba a musulunci sai a ce sifatul adala ya zama shugaba yana da siffofi na adala sai a ce daga cikin as-sifatul lazima lil adala akwai al-islam لأن الكافر maslubun عنه sifatul adala. an cire masa sifa adala an cire masa ba adali ba ne shi sannan sai a kawo irin su amana a kawo su gaskiya a kawo nisantar manya-manyan zunubai duk suna cin lawazim na sifatil adala suna cin abubuwa na tilas to a wajen 'yan shi'a sahabban mazan sama ba adalai ba ne saboda ne saboda sun ƙi ba sai dina ali radiyallahu ta'ala an khalifanci a tashin farko to sai ma ne yake ga tambaya فما بالهم لم يفعلوا مثل ذلك مع الفرق الشيعية الأخرى كما يسعى أن شيعة بس أيكة إرم وأنه كنت نسق مسحبي با ثورا ƙungiyoyin shi'a alladina an karu ba'd a'immatihim waɗanda basu su yadda da sauran a'immansu ba su sahabbai misali a wajen 'yan shi'a sun kafarta sun zama ba adalai bane wal iyadu billah saboda ba su yarda da sayyidina ali a matsayin khalifan farko ba to amma daga baya an samu wasu kungiyoyin shi'a su ma suna cewa su yan shi'a ne amma kuma duk waɗannan a'imman ba su yarda da su ba misali isma'iliya isma'iliya sun yarda da sayyidina ali a matsayin imami sun yarda da al-hasan sun yarda da al-husayn sun yadda da Ali Zain al-Abidin sun yadda da Muhammad al-Bakir sun yadda daga sun yadda da Ja'far amma daga kan Ja'far ba su yadda da kowa ba domin su a wajen su Isma'il ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib shi ya kamata ya zama imami daga nan to shi suna ganin zalunci aka yi aka dau aka aka ba Musa al-Kazim Musa ibn Musa ibn Ja'far suna ganin zalunci aka yi aka ɗauka aka bashi to daga nan sai suka ce su Isma'il bin Ja'far shi ya fi cancanta ya zama khalifa daga nan sai suka raba jaha waɗannan suka yi suka yi kudu su kuma su kuma suka yi arewa dama ba wanda ya gabas a cikin sa wannan su ya ratsi, to su a wajen su su 'yan shi'a imamiyya su ba sa kafarta su kuma kalfithiyya kama aqidar shi'a ta alfithiyya والواقفة da kuma yin aƙidar shi'a da ake ce musu alwaqifa wa ghairihim da makamantansu waɗannan da malai buga misali da su kowace daga cikin waɗannan ƙungiyoyin ta ƙi yadda da wani imami daga cikin a'imman shi'a shi'a imamiyya a shariya, ba su da su ba ba su yadda da wasu daga cin a'imma ba amma kuma duk da haka yan imamiyya tunda su ma sun ce su yan shi'a ne shi kenan to a ranka ya a tafi tare sun yarda da su amma sahabban manzon sallama da suka makage suka ce ba su yarda da khalifancin dina Ali radiyallahu ta'ala anhu ba alhali kuma Allah ya naɗa shi to shi kuma su kuma sai suka ce sun kafarta ba su da adala ba adilai bane su ba mutanen Allah ne ba mutanen kirki bane kai ma sun yarda sun fita daga musulunci bal najiduhum yahtajjuna bi rijalihim kai muna samu ma yan shi'a imamiyya isna ashariya sukan kafa hujjada manya-manyan mazaje na waɗannan aƙidin kamar alfitahiyya da alwaqifa wa yu'addilunahum kuma suna cewa adilai ne su فلماذا هذا التناقض ما نشتون إغن تبكى دوغراني وانا صحابان النبي صلى الله عليه وسلم an ce su ba su yadda da ba su yadda da khalifancin sayyidina ali ba so daga su an ma kafirta su amma ga wasu su kuma sun ce su ma yan shi'an ne amma ba su yadda da wasu a'imman yan shi'a itna a shari'a imamiyya ba amma su an ce duk mutanen kirki ne an addalantar da shugabannin su a imman su. ana karɓar su. ana kafa hujja da maganganun maganganunsu kaga ashe abun kamar yadda shauki yake faɗi ne a haramun ala balabilihi dawhu wa halalul tsairi min kulli jinsi kanari kawai aka ki yadda ya hau kanka daura ya ci 'ya'yan marmarinta amma duk sauran tsuntsaye su halas ne su ci wato sahabban manzo sama su ne karan bara su aka rena wannan faji ana gina magana ne a matsayin cewa su aqida suke amma idan ka dawo a sunnance sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da wani laifi sun tabbatar da abin da yake a tabbace ne haka Allah madaukakin sarki ya so ba ba ba ba ya ga dama ya so ma haka yake da yadda Allah waɗannan a'imman waɗannan kulafa ɗin guda hudu suka jerantu haka haka Allah madaukakin sarki ya jeranta su haka ya so kuma haka ya tabbatar shi yasa tun annabi sama yana da rai falallarsu haka ake ambatansu sayyidina abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma yace a zamanin manzon sama annabi na gabanmu mu yana jin mu sai mu ce abubakar summa umar summa usmanu summa aliyun manzon sama bai taba ce mana ba haka ba manzo Allah sama sahabbai yana jin sahabbai in sun tashi lissafin su ce abubakar sannan umar a daraja sannan usmanu sannan aliyu ashe haka Allah ya so su zama haka a jere falalarsu haka take a jere sayyiduna abubakar na ɗaya a falala a daraja sannan kuma Allah ya yadda ya so ya zama shine khalifan annabi sama na farko saboda a cikin sahabbai ba wanda ya kai shi falala ba wanda ya kai shi daraja manzon sama ya ce da zan riki wani ya zama baɗaɗayi na bayan Allah to da sai dina abubakar da sai dina abubakar zan ba wannan matsayin na hulla wanda matsayin hulla ba kowa ke samun shi ba a cikin annabawan Allah ma su biyu suka samu wannan matsayin a wurin Allah da annabi Ibrahim alaihi salam da kuma annabin musallallahu alaihi wa sallam su ne khalilan Allah guda biyu wa takhadha Allah Ibrahima khalila Allah ya riki annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin khalilinsa sannan kuma ya riki manzo Allah sama a matsayin khalilinsa kamar yadda ya tabbata a hadisi man sana ce inna Allah takhadani khalilan kama takhada Ibrahim khalila Allah ya rike ni badadayinsa irin yadda ya dauki annabi Ibrahim a matsayin badadayinsa to kun ga wannan matsayin sannan bayan sayyidina Abubakar sai Umar sannan bayan Umar sai Usmanu bayan sayyidina Usman kuma sai sayyidina Ali haka Allah ya jeranta su a falala haka Allah ya jeranta su a shugabanci haka suka zo a jere kuma san Allah ne a yadda falalar su take sai Allah ya sa kowa ya jira wani sayyidina Umar bai riga sayyidina Abubakar rasuwa ba sai da sayyidina Abubakar sannan ya rasu sannan sayyidina Umar ya gaje shi sannan shi kuma ya rasu sayyiduna Usman ibn Affan bai riga sayyidina Umar rasuwa ba sai da sayyidina Umar ya rasu sannan sayyidina Usman ibn Affan ya gaje shi sannan shi kuma ya rasu sayyidina Ali bai riga sayyidina Usman rasuwa ba sai da sayyidina Usman ya rasu sannan sayyidina Ali ta'ala anhu ya gaje shi sannan kuma ya rasu kuma nassosa sun zo sun tabbatar da cewa shugabancin waɗannan mutanen guda hudu to khilafa ce ala nizamin nubuwa khalifanci ne a irin tsarin annabta bambancin shugabancin su na zamanin manzala sama shine babu annabi a cikin mu amma shugabanci ne da aka kwatanta irin tsari na annabta kuma manzon sama ya tabbatar da cewa shekaru talatin ne kuma waɗannan alkhulafa'ul arba'a da su suka shekaru talatin din nan in banda watanni guda shida da suka ragu kuma jikan manzon Allah ta sama sayyidina al-Hasan ya karasa su to ku duba yadda Allah yake tsara abubuwansa shi na limam al-qahtani yake cewa alhamdulillahi alladhi ja'ala al-khilafata rutbatan ce mun gode ma Allah da Allah ya tsara shugabanci na khalifanci daga sayyidina Abubakar sai Umar sai Uthman sai Ali wannan shine wannan ita ce aqida ingantacciya amma su 'yan shi'a a wajen su sahabban annabi sallama sun yi laifi sun yi zalunci sun yi babacere sun yi handama sun gabatar da sayyidina abubakar sannan ya rasu suka sake gabatar da sayyidina umar sannan ya rasu suka gabatar da sayyidina usmanu sannan ya rasu sannan suka dauko sayyidina ali to suna ganin wannan zalunci ne so daga kuma a wajen su wannan ma yasa sa sahabbai gabaki daya sun kafarta duba wannan kalmar ta kafarta ba ita ake amfani da ita a ce ana kafarta musulmai idan ka ce abu kaza kafirci ne ko shirka ne kuma nassi ya tabbatar da haka sai a ce ka kafarta musulmai amma kuma ga bayan Allah da Allah ya tabbatar da imaninsu ya faɗi cewa su mummunai ne a wajen shi kuma ya rubuta ya musu shaida a cikin littafinsa ga su ana kafarta su amma ba komai waɗanda suke cewa ana kafarta musulmai sai suka ɗauki masu kafarta sahabban annabi sama su ne abokanansu su ne yan uwansu su ne danginsu ina tufka da wawar da ta kai wannan mas'ala ta 187 tattafiqu masadiru shi'ati gabaki ɗaya littafan shi'a sun yi ittifaki ala al'amali bittaqiyyati lil a'immati wa akan cewa a imman su suna aiki da taqiyya suna aiki da taqiyya kama sabaka kaman yadda ya gabata a wurare da yawa an ambata mana haka ne taqiyya wa hiya an yuzhira al-imam ghayra ma yubtilu shine imami ya bayyana abinda ba shi ke cikin zuciyarsa ba a cikin zuciyar shi yana kinka amma a bayyana sai ce yana tanka taqiyya kenan a cikin zuciyar shi sai ce maka a'a amma a fili sai ce maka eh a cikin zuciyar shi sai ce ban sai ce bai son ka amma kuma a bayyana sai ce yana son ka mun gane ai taqiyya kenan shi yasa tarihi mafi kusa mafi sauki na at-taqiyya shine an-nifaq idza su'ilta mat-taqiyatu fa'ajib fa'ajib annaha an-nifaq me ake cewa tafiya munafurci me sufan munafikai allazina amanu bi afwahim amma wa lam tu'min qulubuhum ba kunan su sun ce sun yi imani amma sun zukatun ba su yi imani ba to haka suka ce wa qad yaqulu ghayra kuma imani zai iya faɗin abin da ba gaskiya ba domin wa man yasta'milu taqiyyata ومن يستعمل التقية لا يكون معصوما أه فأي وند زي تقية بيزما معصومي با معصومي شيني وند بي ليفي فأنا معصومي كما يرقى تقية تقية كما إتشي متين يبين أبن ديك سعبان زوجي يسا شين تقية لأنه حتما سيقذب domin tabbas sai ya karya mutumin da ya ce yana son ka a baki amma a zuciyarka baya son ka me sunansa me yayi yayi ƙarya shi yasa babbar sifa ta munafikai ita ce ƙarya kuma manzon sama da ya tashi lissafa zunubai sai nuna ƙarya ita ce jagora kowane zunubi yace iyyakum wal kadhib iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila an nar ka shedun ku da yin ƙarya domin ƙarya ita ce take gayyatar dukkan sako fujur shi ko sako shi ke jan mutum ya kai shi wuta ka gani ƙarya kenan sannan kuma daga cikin manya-manyan sufofin munafikai ƙarya bari su ne ce ayatul munafiki salatun alamomin munafiki guda uku ne sai man sama ya dunkule sai ce ayatu bai ce ayatu ba Sau da a nuna duk siffofin a dunkule suke ayatul munafiki salatun ba ce ayatul munafiki ba ce ayatul munafiki salatun alamar munafiki uku ce alama ta farko idan haddasa kadar idan zai magana sai ya karya munafiki ba ka raba shi da karya karya abinda ba a yi ba ya ce an yi dama ko ne ake ce ma al-kadhib shine mukhalafatul khabari lil waqi'i abinda ka ba da labari ya saba ma abinda yake tabbas shine malamai suka ce ƙarya ma ta kasu gida uku akwai Kazibul munafiq akwai Kazibul mutamalliq sannan akwai kadhibus safihi Kazibul munafiq ya faɗi a zuciyarsa a zuciyarsa ba haka yake nufi ba amma a baki sai ce maka haka ne wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaykum al'anamina min al-ghayz idan sun kun sun hadu da ku wa idza laqukum qalu amanna in zan jin sai ai tare miki we are one amma idan suka rabu da ku shikenan a ce ai wanka nawa muke musu akwai dan shi'an da ya faɗi yake cewa yake cewa ai su ai su yan su fa ba su da wayo wayo muke musu muna ta kwashe musu jama'a amma ba su ganewa kaga idan an haɗu sai a ce tare muke amma kuma an rabu ba tare ake ba to kadibul munafiq kenan akwai kadibul mutamalliq akwai ƙaryar dan fada a zuciyar shi ya san ba haka yake ba kuma a baki ma ba haka bane a zuciyar shi ba haka yake nufi ba sannan a bakin ma ba haka yake ba ya ce maka dan toran giwa ko ba ga botorami ba dan toran giwa na da botorami wannan katon hanci shi ne botorami ai alhutubu ba kuma an ce kai dan toran giwa ne sannan akwai kazibu safihi ƙaryar wawa shi a zuciyar shi da baki da abu ɗaya yake nufi ya ga wani mutum kaca-kaca sai a ce masa ai waliyi ne yi kenan sai ya ɗauka da ya gan shi sai ce masa waliyi ne <laughs> kaga a baki yin eh, ƙarya sannan a zuciyarsa ma kuma ƙarya ce don ba waliyi ba ne amma shi da bakin da zuciya tsakanin shi da Allah ya zata haka ne ya zata wannan in ya kama hannun shi to aljanna zai kai shi alhali zunzurutun jahili ne to ka kazibu stafidi kenan to ƙarya mummunar sifa ce wal kazibu ma'siyatun sannan ƙarya sabo ne to ya za ya ma'sumi kuma ya sabo duk wanda ya kasance al ma'sumu la ya'si duk wanda aka bashi isma aka kare baya sabo ai dalilin da yasa mala'iku suka zama ma'asumai ke dalilin da yasa annabawan Allah ta'ala suka zama ma'asumai kenan domin me ba su sabo amma kuma imami na taqiyya zai faɗi abin da ba a cikin zuciyar shi yake ba a baki ya ce kaza amma a zuciyar shi ba haka yake ba mas'ala ta 188 yanqulul kulaini babban malamin shi'a al ne mai littafin al usulan wa furu'an usulul kafi da furu'ul kafi yana naƙaltowa ya naƙalto a cikin littafin ar Arrauba, anna ba'd ansar al-imam ali lalle wasu daga cikin mataimaka sayyidina ali balabahu Bahubi islahi ma afsadahu da khulafau alladhina sabaquhu sun nemi cewa ya gyara abin da khalifofi uku suka bata kafin shi khalifofi uku Usmanu kusa da shi sannan Umar tsakiya sannan Abubakar a ƙarshe wai wasu daga cikin magoya bayan sayyidina Ali suka zo suka ce masa ya gyara abubuwan da magabatan suka lalata farafa ba sai ya ki ya ce ba zai gyara ba muhtajjan ya kafa hujja bi annahu yakhsha an yatafarraqa anhu junduhu ya kafa musu hujja ce yana jin tsoro kada rundunar shi ta watse kada sojojin shi su watse su bashi wai hujja shi ke ma anna tuhama tare da cewa abubuwan da suka tuhumi allati wajjahu halil khulafa'i qablahu ay abi bakr wa umar wa uthmana tuhumomin da suka tuhumi khalifofin nan guda uku kafin na ali tashmalu mukhalafat alqur'ani wa sunna sun kunshi saba ma alqur'ani da sunna abinda yan shi'a suke tuhumar sayyidina abubakar da umar da usman to abubuwan sun saba ma alqur'ani sun saba ma sunna to ya za a sayyidina ali ya ce a'a shi ba zai gyara ba abubuwan da aka ce sun ɓata nan fa bata qur'ani ne misali daga ciki ɗan shi'a suna cewa waɗannan khalifofin guda uku sun rage wasu ayoyi a cikin alkur'ani kai ba ayoyi ba masu gori to sai a kyale abin da a ɓata ƙur'ani a ce an ɗibi wasu abubuwa daga cikin alkur'ani an yi watsi da su sannan sai a ce a'a a kyale su saboda kas sojoji su watse kan magoya baya su gudu to shine sai mala ce فهل ترك علي لتلك المخالفات كما هي يناسب الإسمة shin da sayyidina Ali ya kyale waɗannan abubuwan da aka ce khalifofi uku kafin shi sun bata ya kyale bai gyara ba shin wannan ya dace da isma ya dace da kariyar da Allah ya bashi cewa bai laifi allati yad'una halahu wannan ismar da suke cewa sayyidina Ali na da ita wannan ya dace da shi saboda tsoron kada magoya bayan ka su kauce maka shi kenan sai ka kyala abin da aka yi na ɓata ƙur'ani da ɓata sunna saboda tsoron kan magoya baya su wace shin wannan ya dace da isma tambaya ce wannan tambaya ce wannan kaga tambaya ce wannan da ba za a iya amsa ta ba in dai har waɗannan alkhulafa ustalasatu qabla aliyyin khalifofi uku kafin na Ali nan ga abubuwan da aka ce sun yi na ɓata alkur'ani da sunnar annabi salama sannan a ce na ali ya gyara ya ce a ai shi ba zai gyara ba saboda yana jin tsoron kada rundunar shi ta watse sojojin shi kar su gudu su bashi magoya bayan shi kar su gudu su bashi kar su watse masa shin wannan akwai akwai isma a ciki kuwa anya shi ma'asumi yake nan kaga shi ba masumi ba kenan in sun ce haka alhali babu wani abu daya daga cikin abin da waɗannan a'imma guda shida guda uku suka yi wanda sai dina ali allahu ta'ala an ya tuhume su kai tabbataccen abu ne kowa ya sani wannan cewa kilafancin khilafancin nan da aka yi na zamanin sayyidina abubakar da umar da usmanu duk gabaki da sayyidina ali aka yi akwai abubuwan da za su taso Sai na ali radiyallahu ta'ala anhu da shi ake yankewa ya kokan da aka yi aka ci nasara da sai na ali aka rika zuwa ha to shi kenan sai mutum ya dawo kuma da shi aka yi ɓanna sai ya ce a'a ai an yi ɓanna a zamaninsa kuma yanzu ya ce an yi ɓanna sai a ce kuma ya gyara sai ya ce a'a ai shi yana jin tsoron kan magoya bayan shi su watse su bashi. kaga ashe wannan kiran ƙarya ne aka ma sayyidina ali sayyidina ali bai tuhumu wani kwara ɗaya daga cikin kulafa kafin sa ba maganganun sa tsarkaka maganganun sa masu daɗi maganganun sa shaidu masu kyau sun tabbata da yamma waɗannan khalifofin kafin sa amma babban bala'i shine idan aka tsoma mutum a cikin wannan aƙida ta shi'a aka sa mishi kin bayin Allah na gari bayin da Allah ya ce ya yadda da su sun yadda da shi aka koma shi a cikin wannan aƙida to shi ke nan an gama da shi aka bar shi da kiɗa aka bar shi da rawa aka bar shi da waka aka bar shi da yawo da baƙaƙen kaya in matashi ne aka bar shi da tara gashi kamar mace to shi ke an gama da mutum ba wani abin da zai gani in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada ko ka kira su zuwa ga shari'a ba za su taba fitowa ba za su taba shari'a ba masu kuma hawa katanga wanda su kai tsaye suna jin tsoro su zo su bayyana su bayyana tijaratan yakhshawna kasadaha suna jin tsoron in suka bayyana cewa shi a suke yi to za a watse su ma a basu to suna nan akan katanga sai su ɗan leko shi inna ma'akum sannan su tafi can su ce inna ma'akum suna nan a cikin al'umman mu ga sunan kala kala su ne jemagu idan aka zo ana bikin tsuntsaye sai su ce su ma suna da fifike jemage na da fifike amma kan shi na ƙasa sannan idan aka zo ana bikin dabbobi sai ce tare da su yake in haka ce saboda mai sai ce ina haihuwa ha haila ina yi jemage ha haila yana yi macen jemage na haila sai yana haihuwa ba kwai yake yi ba in kuma ana bikin tsuntsaye sai ce da fifike, sai ce da da fifike na yana tashi fir har ma ana cewa wai baya sakowa ƙasa wai yana gaba da ƙasa wai da ranar da ya sako ƙasa da kanshi zai mutu to je jemage kenan sannan ba cin shi ake ba ka ci je mage? cin je mage haramun ne wai duk inda je mage so ka wajen ma lalacewa yake yi to haka mutumin da yake tsayawa ya fahimci addini ya karanta addini haka yake duk mutumin da ya kasance to yaksuru tanakul sai ya rika tsalle-tsalle bai can bai can bai can bai can mun gane ai Allah shirye mu mas'ala ta 189 kuma ita ce ta ƙarshe mala ya ce laqad ikhtara umaru sittata ashkhasin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya zaɓi wasu mutane guda shida lokacin da abu lu'ulatul majusi mun sha faɗa muku cewa wannan abu lu'ulatul majusi din nan alfayrus ɗan ƙasar iran ne ɗan ƙasar farisa bawa ne shi a lokacin da aka yaƙe-yaƙe farisa ta dawo garin ta dawo ta zama garin musulunci shi wannan abu lulu'atul majusi din bawa ne da aka ba sayyidina abin na al-mughira bin shu'ba al-mughira bin shu'ba bai musulunta bai ke musulunta sayyidina umar ya ce ba na son ku yawaita kawo irin waɗannan mutanen a cikin garin madina wannan abu lulatul majusi din ɗan ƙasar farisa ne ɗan ƙasar iran ne mun sha faɗa muku cewa yanzu akwai yana ɗaya daga cikin wanda suke ma maulidi akwai kabarinsa a ƙasar iran ana ziyartar kabarinsa babban bawan allah ne a wajen su babban mutum ne wanda suke girmawa a ƙasar iran yana da biki da ake masa shi kai sayyidina umar radiyallahu ta'ala an sayyidina umar muwaffaq Allah ya datar da shi a cikin wannan yanayin ga hanjin shi a waje ya ce a a kira masa likitansa aka kawo masa likitansa sayyidina umar bai cuci kowa ba dan sarkin kisira farisa kai dan sakon kisira sarkin farisa din ya taɓa zuwa ya tarar da sayyidina umar a bayan gari yana bacci ni mamaki bayan ta bayyana a gare cewa sayyidina umar shine khalifan musulmai da kansa yayi wata magana فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أنمت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين عاليها شيء ولا مغنى يشي أنمت لما أقمت العدل بينهم يشي كاي الله أكبر كاسا مصعودك ألا lokacin da ka tsai da adalci a al'ummarka sai ina umar bai cuci kowa ba amma saboda Allah ya nuna duniyan nan tsinanniya ce ce mal'una sai Allah ya sallata tsinannun mutane akan mutanen kirki sai mutanen banza su zo su kashe mutumin kirki Allah ne ya ga dama haka don ya nuna maka cewa wannan duniyar tsinan nace ba ta da wani amfani a wurin Allah sadaka ba bakon abu bane sadaka Abu Luwatul Majusi ya kashe Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sannan ya kashe kanshi shi yasa sayyidina Umar da aka ga aka ɗauke shi aka kai shi gida yace a je a a dauko masa a kira masa likita likita ya zo ya ba sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an nono sai nono na fita nono na fitowa ta hanji kenan sayyidina Umar ya ce in taha Umaru yace sayyidina Umar ya kare tashi ta zo ƙarshe. a cikin wannan yanayin Allah ya bashi muwafaka ya kafa majalisu shura ta mutum shida su goma annabi su sama ya hau mimbari rana guda ya ce su ‘yan aljanna ne to guda biyu sun riga sun rasu abubakar sannan kuma da sa'adu na biyu wa saura guda su takwas shi umar sannan kuma da ɗan uwansa ɗan ƙabilarsa shine sa'id ibn sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail al so ka ana zuwa sai sayyidina umar ya ce to su shidan da suka ragu da shi wannan dan dangin sa yace banda shi su shida sayyidina umar na son shugabanci ne akwai ɗansa abdullahi bin umar a lokacin babban mutum ne babban malami ne a cikin sahabbai a lokacin a mazan sahabbai a hadisi shine na biyu a fikihu shine na biyu in ka cire ibn abbas yana nan manzon sama ya ce kai sayyidina umar ya ce ban da shi ya kafa mutane shida sayyidina usman da sayyidina ali da sauran hudu ya ce su je a cikinsu su yi mitin su zaɓan mu al'ummar manzon Allah su sama wanda zai zama khalifa bayan shi ya ce abdullahi lasta minhum ya ce abdullahi ba ka cikinsu amma ka je ka zauna domin ka kawo rahoto idan kuma abin ya kai a matsayin sai an yi ƙura'a to ka zama daga ciki kana cin waɗanda za a yi ƙura'a da kai amma ba ka cin waɗanda za su zama khalifofi yanzu waɗannan mutanen suna son shugabanci kenan duk ɗan duk sarki burinsa ɗan shi ya gaje shi duk sarki yana yin magu-magu kai a ah, ba ma tsarin sarauta ba yanzu ga nan a siyasa husni mubarak ba yayin ba dan shi ya so ya gaje shi ba a masar zainul abidi na bin ali na tunis ba dan shi ya so ya gaje shi ba muhammad al-qaddafi na libya ba ya so dan shi bane sai saiful islam ya gaje shi ba su hauta ba ne tsari ne na shugabanci amma duk da haka suna son a gaje su to idan sayyidina umar yana son shugabanci shi ya ce banda sayyidina abdullahi kuma abdullahi nan duk qualities da ake nema duk siffofi da sharuɗa da ake nema na shugabanci ya cika su ya ce amma baka cikin su sau da ka yi naɗa su su shida yace a cikin su je su fitar da khalifa Shi ne sittata ashkhasin nan ai لقد اختار عمر ستة أشخاص للشورى بعد وفاته yace bayan ya rasu kafin ya rasu ya kafa su Ya ce in ya rasu a zaɓi wanda zai zama khalifa a cikin su da aka je tashin farko sun matanazala salatatun minhu tashin farko sai guda uku suka ce su sun fita su a fitar a ciki suka ce a fitar ko Usman ko Ali ko Abdurrahman ibn Auf suka ce a fitar a cikin su uku suka ce su ban da su don Allah ka duba wannan tsarkin zuciya su suka ce ban da su a fitar a cikin uku suna ganin ukun nan su suka fi cancanta duk wanda ya zama khalifa a cikin su to yayi daidai ko Usman ko Ali ko Abdurrahman ibn Auf ثم تنازل عبد الرحمن بن عوف daga nan shi ma na hudun sayyidina abdurrahman sai ya ce abin da ni wanda sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu cewa yayi da a ce zan ayyana wani ya zama khalifa bayana kamar yadda sayyidina abubakar ya ayyana ni to da zan ayyana sayyidina abdurrahman ibn auf ne yasa ai lokacin da abu lulat majusi ya zo ya ceki sayyidina umar yana ta cakan mutane har ya saki mutum goma sha biyu sai na abdurrahman bin auf radiyallahu ta'ala anhu shine ya cire rigar shi yana sanye da wata riga irin mai hulan nan dan maroko ita ya cire ya rufa kan shi da shi ya rufa ma abu lu'atul majusi to yana jin an kama shi sai shi ma kawai ya caki kan shi ya mutu an ne arne katon arne in kana neman arne kuma shi ne ake girmama shi ana zuwa kabarin shi ana durkusawa ana bauta ma kabarin shi saboda ya musu yadda suke so ya kashe na umar wallahi tallahi kiyayyar da mutanen nan suke masahabban manzo Allah sallama ba ku santa bane ba ku santa bane shi yasa kiyayyar da mutanen nan suke masahabban manzo Allah sallama wallahi ba ku santa ba shi za kuke ɗaukar shi'a a matsayin wani abu mai sauki ha to shine ne sai ce fa baqiya Usmanu wa Aliyun sai ya zama waɗanda suka ragu a matakin waɗanda ake son a zaɓa su zama khalifa mutum biyu ko dai Usmanu ko Ali falimada lam yazkur Aliyun to me yasa da aka zo taron nan sayyidina Ali bai bayyana ba منذ البداية تندق فرقه أنه موصى له في الخلافة شوى تابع كان وهل كيبا kun san dama a wancan da aka yi aka naɗa abubakar na haƙura kun san dama ni ne Allah ya mawasiya ni annabi ya mawasiya to me yasa bai faɗi ba a lokacin kaga a lokacin ai inda gaske ne kamar yadda yan shi'a suke cewa shine wasiyyin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya wasiya shi zai zama khalifa bayan sa kaga ai nan take zai ce a ah, to me kuma sai an kafa wani kwamiti a wannan kwamitin bai taso ba ni ne wanda annabi ya ce in zama khalifa bayan sa to me za a kafa wasu mutane shida to me yasa sayyidina ali bai yi haka ba inda gaske ne ashe kaga ƙarya ne cewa ba shi bane musa lahu ba a masa wasiyya ba mun sha faɗin hadisin da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu suka zo manzon sama bai da lafiya manzo Allah su sama bai da lafiya sayyiduna al-abbas ibn abdul muttalib sai kanin baban sai ya kira sayyiduna ali ya ce masa kaga banu hashim mu banu muna da wata alama ta rasuwa muna gane ta idan ɗayan mu zai rasu muna gane lokacinsa ya zo adalinsa ya zo yake to tabbas wannan alama ta bayyana ga annabi sallama zo mu je mu tambaye shi shin idan ya rasu a cikin mu danginsa na kusa kusa mu ne zamu zama khalifa ko ko a'a sayyidina ali ya ce la taftah baban yace kar ka bude wata kofa qad aghlaqahu Allah Allah ya rufe ta ka bar kaza cikin gashin ta. idan annabi salama muka je muka tambaye shi yace mu ne to duk wanda ya ce ba mu ba wajibi ne mu yaƙe shi domin ya saba ma umarnin annabi sallama ɗaya ce a ɗayan tallan idan annabi sallama ya ce ba mu ba ne to har abada fa ba za mu yi ba a bakka za cikin gashinta sau da haka sayyidina ali ya hana sayyidina al-abbas bin abdul muttalib cewa ya je tambayi manzon Salama wa zai zama khalifa bayansa. sai na magana kuma wasu ci na magana wasu ci fa hal kana yakhafu ahadan ba'da wafati umar shin sayyidina ali yana jin tsoron wani ne bayan umar a dauka misali misali iftirazan a kaddara cewa yana jin sayyidina umar to yanzu sayyidina umar ya rasu kowa kuma yake jin tsoronsa ga shi wannan magana ba ta sai da na ala Allah ta'ala bai yi wasiya cewa shi zai zama khalifa ba bayan annabi salama manzan sama bai yi wasiya ba mun gane a to wannan shi ita ce matsala ta ƙarshe a cikin littafin nan kuma haka ma ya tsaya ina jin burin sakila ya ci gaba da matsalolin shi aka aka riga aka buga littafin a haka domin babu khatima littafin na da mukaddima gabatarwa amma babu khatima muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta daidai a tsawon karatun mu a cikin wannan littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a cikin abin da muka karanta kuma muka dace wanda kuma muka yi kuskure a wajen jan baki ko fassara ko kuma kila tuntuɓan harshe na kawo wani nassi ko wata magana to muna roƙon Allah ya gafarta mana sannan mun faɗi manufar karanta wannan littafin manufar karanta wannan littafin ta farko ita ce domin faɗakar da 'yan uwanmu ahli sunna su san wannan aƙidar ta shi'a domin su ƙara ƙinta kuma su ƙara guje mata domin ba ka sanin abin da kake da shi ne kyau ne sai idan ka san kishiyarsa mai hikima yana cewa والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء kishiya ita ke bayyana kishiya idan baka san sharri ba ba za ka gane alkhairi ba manufa ta farko kenan manufa ta biyu ita ce tunatarwa da faɗakarwa da yin wa'azi ga waɗanda suka afka Allah ya jarrabe suka tsinci kansa a cikin wannan aƙida sun kasu gida-gida a nan kusa-kusa da mu ba mu tsammani akwai mai shi a kan ilimi su ne kasan farko a nan kusa-kusa ba mu tsammani akwai wani mai shi'a a kan ilimi wanda ya san me ake ce ma shi'a ya karance ta a nan kusa-kusa babu akwai kaso na biyu waɗanda jahilai ne su zunzurutun jahilai ba su san gabansu ba ma balle bayansu aka ɗauka aka yi musu bumburin aka shigar da su wannan aƙida suna tsammani dan Allah suke yi wallahi muna kyautata musu zato kuma muna musu addu'a Allah madaukaki zaki ya ganar da su cewa abin da aka ɗora su a kai ba daidai ba ne su ne kaso na biyu akwai kaso na uku su ne 'yan kasuwa masu yin kasuwanci da shi'a su aikinsu sai za a yi maulidi a ɗauka a ba su abin da za a ba su a musu abin da za a musu shi kenan suna shi an ci ne amma na kuɗi to su ma waɗannan muna fatan Allah ya azurta su da arziki na halas idan Allah ya azurta su kuma su tuba su bar wannan aƙidar da suke ba mu da wata mummunar manufa a kan wani ba ma yin karatu don mu fanshe. akwai uslubi na fanshewa mun san kuma mun iya domin shi ba koyon shi ake yi ba kowa na da shi amma mu muna yi ne a matsayin na karatu mu karanta littafi mu fassara kuma mu faɗi abin da muke ganin shine daidai kuma fatan mu shine Allah madaukaki zai sa wannan abin ya amfani shine wannan dalilin da ya sa muka karanta wannan littafin kenan kusan shekaru da yawa muka yi muna karanta shi kuma majalisoci duk da an sami yankewar karatu rashin lafiya tafiye-tafiye mun yi majalis da yawa a cikin littafin wanda ba zan iya lissafawa ba tun da ba faɗi nake yi kullum kullum ba sau da haka Allah kamu yau mun kama wannan littafin shine ƙarshe muna addu'a duka waɗanda suka ba da gudunmuwa a wajen karanta shi Allah ya saka musu da alkhairi da mahalarta da masu ɗauka duka gabaki da Allah madaukaki suke saka musu da alkhairi gabaki ɗaya sannan kuma kamar yadda muka ambata littafin da za mu karanta gaba shine littafin masail jahiliya na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a can baya idan ba a manta ba mun karanta littafan a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab guda biyu ko uku ma mun karanta littafin sa al-usul talata shine littafin farko da muka fara karantawa tun muna wancan masallacin karami sannan na biyu muka karanta littafin da yake hade da al-usul talata din al-qawaid al-arba'u wa adillatuha shi ma na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab sannan kuma muka zo makaranta kitabu tauhid na shi dai malam ibn abdul waha to daga nan ne sai muka karanta wannan littafin to kuma Allah ya sa mun gama shi ba maimaitawa za mu yi ba abinda aka riga aka ɗauka an ɗauka duka ina jin ba ranar da ba a ɗauka ba duka gabaki ɗaya kowace rana da aka yi karatun ana da ita a ɗauke an ɗauka an taskance a cikin abin da ake ɗauka da shi to yanzu littafin da za mu karanta gaba shine masail jahiliya shi ma na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala amma kamar yadda muka saba in ba a manta ba mun taba ba da tarihin Sheikh Muhammad ibn Wahhab tarihi mai tsawo to kila a takaice za mu zo karatu na gaba sai mu dan ba da tarjamar sa ba sai mun yi bita irin ba sai mun karanta mun yi da yawa ba daga nan kuma sai mu karanta littafin mun ce a nemo mutane su rika yin kokari an sa littafi ana karantawa su riga mallakan littafi kada mutane su rika zuwa kawai sai su duba na masallaci in ka duba na masallaci ka tashi kenan ya nuna baka a kenan amma idan kana da naka in ka je gida za ka duba abinda baka gane baka ja masa layi in ka zo kana damar da za ka yi tambaya to da haka sai ka ci riba biyu ga ribar wa'azi kuma ga ribar karatu amma ba ka ba haka ba zai kawai ka tashi a matsayin wa'azi kawai kai. mun gani wa Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya mana jagoranci in Allah kai mu karatu na gaba da izinin Allah za mu fara karanta wannan littafi ko kuma mu fara muqaddima a game da karanta shi insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya shiryatar da mu ya ci ya dora mu akan hanya ta daidai ya kuma tabbatar da mu akan hanya ta daidai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da karkacewa sai muna fatan Allah madaukaki ke dawo da su kan hanya Allah ka shiryatar da mu Allah kai albarka a cikin rayuwar mu ka shiryatar mana da zuriyar mu fitinu da suke faruwa na zamani Allah ka tsare mu da su fitinun suna da yawa akwai fitinu na aqida akwai fitinu na zaman lafiya akwai fitinu na ɗabi'a yanzu ka duba ka ga yadda shaye-shayen wiwi ya zama ruwan dare a tsakanin matasa yaran da baka zata sun fada cikin wannan mummunan ɗabi'a ba sun fada kuma sun yi nisa kiransu zai yi wahala wanda kake ganin shi kamar salihi kamar mutumin kirki kaga ya afka ciki kuma ba sa kallon abin da ke faruwa da 'yan uwansu ana haukacewa cewa ana rudewa rayuwar mutum ta zama ba ta da amfani in kana shaye-shaye ba ka tunanin ko nan gaba ma ka zo neman aure auren nan kana da bukatar shaye kawai ka zo neman aure ja kana shaye-shaye shi kan shi wanda kake sanya maka jagoranci sai ya je ya je ya gabatar da kai ya ma shaida ce me ya ce to gani wani ya turo ni amma dan shaye-shaye ne kuma yana son ka ba shi sai kuma a baka wannan wannan fitina ta shaye shaye tana cin manya manyan fitinu wallahi da yara suke yi sannan ku sani shaye shaye su ne uwar kowane sabo uwa ne shaye shaye ba mutumin da ke shaye shaye zai yi sata zai bar makaranta ba zai iya karatu ba zai yi zina zai yi kisan kai yanzu duk wanda ake ɗiban su suna zuwa suna kashe mutanen biyan shashaye ne sai sun sha sun kau da hankalinsu sannan mai imani wanda bai sha wani abu a kwakwalwar shi ba ba zai iya kashe dan uwan shi mai imani ba amma sai sun sha sun bugu sun kau da hankalinsu ba abin da suke gani illa kisa da kuma kuɗin da suke tsammanin za a ba su kenan sai su kashe wanda za su kashe suwa ke ɗauka su siɓanna a gari kuma babba babba ta farko sababin farko shine abokanai aboki shi aboki dama shi ke kai ka aljanna kuma ya kai ka wuta Ƙur'ani ya faɗa mana ya faɗa mana waɗanda za su za su zo su su su abokanai wanda za su zo su tsine ma junansu ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqain fa bi'sal qarin ashe ina ma dai na samu tazara tsakanin ni da kai ba mu haɗu ba nisan gabas da nisan gabas da yamma tun da kai a matsayin aboki duk abokin da zai ɗauke ka ya ja ka ba alkhairi zai kai ka ba ba makaranta za ku rika zuwa ba ba kasuwanci za ku yi ba ba aikin sana'ar hannu za ku rika yi ba wallahi ba abokin arziki ba ne ka rabu da shi ka huta kowa dama can ba ciki dai kuka fito ba amma amma fito ciki dai an rabu balle ba abin da ya hada to me yasa zaka biye masa kana jin yunwa ba zai iya baka naira ashirin ka sewa ba amma kuma zai iya siyan maka wiwin ɗari biyu in ya taimaka ya baka ruwa na naira biyar naira biyar ne ko kwara ɗaya leda ruwan leda da ake sha sai mutum bai ci komai ba sai ka ganshi yana da ruwan fiye wata shine ne a cikin shi kuma ya je ya hura ya hura ya hura ga ciwon kansa na ta faruwa a cikin mutane da zuwa asibiti cikin abubuwan da ke jawo ciwon kansa nan akwai shaye-shayen nan gaba-gaba ma kenan ciwon kansa ciwon kansa na kama ka to dangin ku sun shiga bala'i ba kai kadai ba sannan kada ka sake kai tunanin warkewa shi ce nan <laughs> an je wani taro lokacin wai na asu malaman jami'a suna yajin aiki shi nan wani daga cin malamai ya ce a yi addu'a wannan yajin aikin allah maɗauki zuke daidaita wani ya tashi ya ce kai ka san in canza ta shiga ciwo ba wata magana addu'ar da za ka yi mutum ya warke ya ce to haka wannan yajin aikin namu to kare kansa to daga cin abubuwan da ke cawo ciwon kansa akwai shaye-shaye wannan wiwi wiwi ba wani abu ba ai ba su san ba ba ba ba ba ko wai ba su san a ce wiwi ba wallahi ku yi hankali da kanku ku faɗa ma kanku gaskiya mutane su faɗa ma kansu gaskiya iyaye kuma su rika sa ido don akwai sakaci da yawa daga cikin iyaye daga bangaren iyaye tsakani da Allah yaro dan karami za a tura shi makaranta ya tafiya shi daga nan yake farawa ka tura shi makaranta ba ruwan ka kila LEA yake ta boko ba zuwa ka je ka ga yana zuwa yanzu da na ganmu mu da wani yaro can na gan da kayan makaranta wajen karfe uku mu ce kai ya haye can sama wani waje da yara suke taruwa su wasan robali shashen robali mu ce kai ba makaranta aka tura ka ba wai ta safe yake zuwa ka ji wani zai mawayo wai ai ta wai na dawo ne na ce to me yasa baka je ka cire uniform ba ba na san gidanku ba ka tafi gida mana ka je ka cire uniform ajin ka nawa wai aji biyar yake ba ce aji biyar ne ake ta safe aji biyar yake ko an dawo da aji biyar ta safe NEA suka yan cikin ba a san inda yaro yake tafiya ba tun safe ba a san inda yake kwana ba shi kenan ya je ya haɗu da munanan abokane su koya masa munanan ɗabi'u to dole a kula da wannan Allah subhanahu wata'ala ya shiryatar da mu Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu ya albarka a cikin rayuwar mu fitinin da suke fuskantar mu Allah madaukaki ya magance mana su duk wanda yake nufin ƙasan nan da sharri Allah subhanahu ta'ala ya mana maganin sa mu sa ne waɗanda su muke masu rauni na ai da mun so mu tashi wa alaikum salam waɗannan <laughs> ai mun sha faɗa ɗan imamiya ne in wannan da ka ga ana yi a Najeriya nan wannan da ka ga ana yi a Najeriya ba ita ce shi'a imamiya isna a shari'a ita wannan wannan ita ce tafi shahara a duniya ita kuma goya baya su ne a Iran kana ji su ne a Iran su ne a Iraki su ne a bahrain su ne a lebanon su ne a syria sannan su ne a najeriya su ne a ghana su ne a nijar su ne a duk inda kake jin ake faɗi amma 'yan yaman to su wannan 'yan zaidiyya ne alhausiyun ba 'yan zaidiyya ne su ba su kai waɗancan zafi ba amma iran saboda munafinci kuma ita ga baki ɗaya faɗa take da sunna sai ta goyi bayansu kaga in sun yi juyin mulki a yaman iri shugaban ƙasar sai da suka suka mai ake cewa me da hausa ake cewa sun yi sun yi sun ɓoye shi ɗin nan eh, bayan ɗaurin talala akwai abin da suke cewa ake cewa an yi gankuwa sun yi gankuwa da shi na sati cika fa yana cikin gida har aka ce ana ganin hayaki ma na fitowa daga gidan kwanaki to ina jin kwana uku kenan da suka wuce ko suka bar shi ya fita ya koma mahaifar adan san ya wuce suka fitar da shi ya fita ƙi'il sun yi juyin mulki a ƙasar saboda iran ke goyon bayan su iran ke taimaka musu amma yan zaidiya ne hautiyun ba jama'atul haufi dukkanin su yan shi'a ne to amma imamiyya ita ce wannan ta iran ɗin ita ce wadda kuma aka kawo mana najeriya aka ce aka kawo da kwanta najeriya ita ce wannan ita fi sharri kuma Allah shi kyauta Allah ka shirya da mu a'a mutanen kirki idan mutum yana sabo ya mutu ba su zuwa su masa sallah idan mutum aka yi ta masa wa'azi ya ki bari ya ki tuba a saban da yake aikata to in ya mutu ka aje sai a bayan wanshi su mishi sallah kaga yan wanshi yan wiwi sai su haɗu sai su masa sallah in suka ta sai in sun zo sai su kabbara hamsin ruku'u su yi ruku'u su yi sujada a sallar gawa shi ce. idan ana wannan darasi ne zai sa wasu su tuba amma shi kenan an ce ga wani mai saban Allah ya mutu shi kenan kai sai a ce buzin buzin buzin liman ya tafi ai shi zai masa sallah shi kenan لا da mu sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi